ta fara kosai a duniya a Najeriya wadda ta fara kosai a Najeriya mm. eh, wadda ta fara kosai a nigeria mm. ita ce ya asado ake kiranta mm. a kebe take eh, kebe take yar asado ba an ce saboda mutanen da gare ta kwastoma kullum da tafki guda ta ka damun kullum ai rigima aka yi sai da aka zauna ai dalilin ta aka kirkiro ciyamomi na local government ai da constitution ba ruwan su fo hmm. babu local government local kawai ko wani local man tsallakowa da ya yawa do yanda gwamnati da suka gane kawai abu da wai ta mana kawai a to shi ne ba gwamna ya gaba yawa wayan ga lokal mutane suna zuwa su ne mai lokaci musu ce loka loka an kai Allah lokacin ko wani loko akwai loka da lokal mai ya zo ya su ya gwada wasu harakan lokaci a <laughs> buɗe loka da a kada shi dai a rufe <laughs> ya yi doki wa aka fara haihuwa <laughs> ya musu da yan cana ko na yan ne sai na yi na shole suka akalla za ka fi cristiano cin gwal daga yau na alƙawarin turar da irin da sun kai sayanin dina ita batun wata laliga wata can su fiyolle wata irin wai duk wani wai karamar shakaka ta wani karamin koyi da cikin gida tarkace za mu kai har ko hukan da ba a ciwa sai mun ci an ce hannu bayan duniya ko wallahi hannu na polo sai mun ci sai mun ci na volleyball sai mun ci na handball kowa sai mun ci ne inda ranta saboda hakikatul amur duk duk bugu bushi duk wal na musu alƙawarin 80 minute 80 gol tun na buga musu kwallo yan ba haka nan ba a rataye da kwaye kwambe da ni a sa ne cikin wani yan jama'a barkaɗi a sa ga gwagwa ya fafi da araba ba supporters da fal dare da kowa ya ta ci da ɗan rage haushi amma wallahi kowane ka tire irin da sun kaga yana yi gaskiya kana tire nuwa lalle madari na ga ko su Abdullahi su su ji tsoron ganin jambi na farko Allah Abdullahi ya ce to wai ala ai da ce lali ga wani shaka kaza ba do a hauka za mu dai ci gaba daga inda muka tsaya dole dama ai mai zazzabi daban mai shan kafin lalle wannan magana ake kenan da sun gan mu sun riga sun yi aron gama da jaza'i ya kazatan ai da ina ba su kissar na ce manino kissar qaddahu ibn wa'ilatul kindi ya eh. ce to wai shi wannan qaddahu ibn wa'ilatul kindi shi awa me shi awa na ce hmm. ai in kana jin ana hadin rajulul ladzi aqaralta wal ana asharata da rayima kamar wanda na ba su as-sa'atul ula hmm. kai qaddahu ibn wa'ilatu saboda bala'in tsoro ne. ayat tafaqin na dodda da inuwa te bai yadda da ita ba da ya ga inuwa te yagewa ya ga da gudu <laughs> ya yi kuwa tsoro aljamalu sa'i ai akwai wani akwai raƙumin da yake hawa eh. kai wai ban hada ma ba kasa abul bagawi saboda zaluncin su da kura ma ake gaba kabu garin su gadi abul gadiya ah. oga ina ga ma an riga future player din wanga player ne wanda mun ka wada mu wai ba ta wuce zamfara united ka gane yankin sokoto kebe zamfara wanga player na hada mu abdullahi shehu da ahmed musa eh. zan yi musu take away ne zan tura mai shi ta zanda eh mana wayyo ina mu ba ga player ba rai ne ya baci da an bashi filantawa wasu kai mai alfahari da wasu da ya hilani ne kawai ya hasala kawai ka san me yayi ah. zuwa yasa an ka sauke kai ne gaba ya yage kenan to yanzu duk ɗan kwallon da ka da awai yana bukatar kwallo ko eh. kana da karancin stamina ko eh. kuma baka taɓa ga 5 aside ba. to ka samu irin gashin fileni ka gane ai a dan gyara ma shi a dama ma shi ka dora kurba don rassan da asuba in Allah ya da ku da Allah zai sa ka tashi da za ka samu skills a oga haba ana ko magana to ku skill wani abu ne mm. eh, na yan kwallo kuma eh, to ni ka gani in kace skill sai aza skill wangara ba da eh. ka barsisul abidi in zan baka ita ina ganin malu wallahi hankalinka ma bai dauka barsisul abidi da ba don da Allah ya shi mai arziki ba da kasar tun kulla yanzu har yanzu da bata yi da da bata mayar da nubetin ba da ba ta ko cikin kasashen da addabi lamkon jini saboda ebur dai sai ayi yi renovating kasar saboda shi Allah ya jarabai da karhin tusa in ya yi tusa gaba ɗaya alƙare su sai ta ya mace ta wace haka nan ya kada dana lallaba kuma jama'a irin daɗi ya ka ba su ko da yaushe hankalinka tashe yake yanzu kamar wangar an ka ce in ya fara boli sai gidan kowa ya bi ruwa kullun da tif kowa ha kwana hankali ne tashi koyaushe jiran ɗaya haka ka je kanka dirre za ka ka kama hanyar tafki sai ka ci kako da bakinka da iska ka samu ina lauje eh? kakka mai san haɗi walla kakka mai san wani kaɗin kwasa na wallahin Allah da a ce ina kusa da 'yan sanda da mika ka kai haba cikin suna an ka samu yaran da an hakoya mu walda da aikin hannu har ya zaman to yanzu cikin waiwai dam dam ɗin ga na zamanin kewayen ga eh. wani yaro irin kwarewar da ya ga aikin walda wazirin safa na ka bamu labarin yaro ya walda ruwa da wani gari zuwa wani gari an haɗe da ruwan kaɗan an walda su yanzu mutum kaɗan da za a kawo kaya su zan domin an hora magana kirki kuma hukuma wai ba a ce duk ƙasa ga waka ɗinke ruwa ka ji ka ai ba ɗinke ruwa ba ai walda ce ta zamani yanzu yanzu baka sai iyaka wanda yana ya ɗaya da ya kalle ka ya canza samfur ɗinka ya mayar da huskar ka bayan ka ya mayar da nan ɗinka kamar filas dutse guda wata miya ce maganin sanyi ce kan biya kan biya da nikakken markaɗaɗɗen taro aka yanta eh. ka gane da gwango aka shanta eh, kana ci abinci ka tara gwango eh mana ai akwai lokacin da ma kan ka gama akalla ka zubar da sama ga bokiti biyu na majina ita me miya ce ta kan biya kan biya kamar wani ce ma irin lokacin LFA akwai gandar da irin ita in za a ci abinci sai kaga sai an ba da table kamar ana rubuta exam kamar yan waye restaurant ne ka shigo amma babu damar ka zauna kusa ga dawon ka kana zauna ah, ka ƙara ba ne saboda koyaushe akwai mishkilar da ganda yana iya janta bindo ta halbe ka ta jima wani gane saboda gandar taurin ana bukatar space ana bukatar space a ilefe <laughs> yadda kaga ana tsoron example practice su shigo su eh. gane ko haka aka mm. tsoron irin sabon su kawo abinci su ga kun mace da juna a ce kai baka san kayan kai ba eh. yanzu tana ballan ka sai ayi ma dinki ka san mani rubuta haka ne eh. ko da ya hito ira an gane ya shiga gida abinci ga tishu mm. an yi tunanin wai mai ta shi jini ne kai ba su kissa abul gane wasu na mamaki ya za a ci wai a gari guda kuma a ce wai da kura ma aka kabu kabu saboda balla ce to ai abul bagai zaluncin shi ya kai level din da dole irin abubuwan ha ba zai yi su amfani ba a garin su ka gane dole sai da irin dabbobin daji yanzu a balle da muka kawo kissa cewa da raƙumi aka kabu kabu mutane na shiga santi ya za a ce ana kabu kabu da jamal ni ce to saboda saharar da akwai irin ko da yaushe in dai za ka hau bajet kai ba roba ba ko karhe karhe ka hau irin wannan hamadar da akwai dole da ka kai kai yadda ka san habusasshen dry fish haka zaka dinga ganin mutane cikin daji sansani irin ga mutum ga abin hawa ne ya san kare ya bushe saboda babu ruwan sha kai garin fa saboda bala'in in ka je da roba ruwa irin waccan da a hannun digwa irin ka haɗin gwattumu gare mu nan Najeriya kazan da kake ci mai chips din na wannan wadda ake gasawa din ah, la ilaha Allah ka ce man shoshuya eh man shoshuya to amma wai kaza agar ne ko yanzu yo sharaban ka kaga mutun da makoko ko kusumbi ko irin wasu abuwa dama abin da kawo irin kajin da ake ci na da inda ba a kulawa da su kaza ta je ta ci manjagara eh. ta ci shebur ka gane eh. kaza ta jawo wani karhi ta haɗi yanzu kaga kajin da akwai na yanzu sai an tace abin su an tantance to wai su agar ne kajin a ah, integrated size alaikum wa rahmatullahi 'yan najeriya gaba ɗai ina kira gare ku ina kuma muku barka da sabuwar shekara kuma ina tunatar da ku cewa fa mc uban rabu yana nan tare da ku musamman followers dina ina ganin dm akai akai kai yanzu dudda da messages bayan ta email kace kace har da cikin jikka hilal la'ira aiko min sakonni akai gida wai uban a yanar mala ila ayye ma a sabaka ma hatta al'ana kira kirabu ina saƙonnin na ina su to su na maganganu ina su butul kalam ina labara a sadinul alawalina wai ya hanka ya ce musu ai kawai abin da yasa ban dan dakatar da abubuwa ne saboda mai muku wani sabon tsari kuma alhamdulillah a wantan da muke jiran ya kama januwari sabon shekara ta zo in Allah ya duniya don manzo za a fito da shakaka to a wannan MC Alfa on the stage za ku fara ganin su sharabu din za a fara shi irin hudurin wa istabrakun no stop ashe kai ba ba wasan suke hadari ce bayan mun gama wasan fa cikin kankara mulmule akwai kankarar da zaka gani wallahi wani dukin kai karo da shi yayi girman motar akwai kankarar da zaka cin ta ya furado uku a haɗe su cikin tamfal ɗin mota guda ka gani irin haka zaka yi ta karo da kuramin kankaru kuma in ka dawo ya manta accommodation ɗin kuma hilallanka na kankara matires din ma gaba ɗaya irin da hwata aka yi tana mai irin tana zaɓarɓaka saboda gaba ɗaya in ba haka ba za ka iya sandarewa ka koma kamar jimadatu kai fa an kai labul ɗin da kana zaune da ka kuna hira wallahi yanzu dai sai ya ɓace ma ya kanku ya shahi ka jiyo ka ga ina dan uwanka wallahi babu ka babu shi irin yaya kankara kofa kankara kai ni fa wasan sket ba ba dole ma in yage ni cewa ga januwari na haɗu na yi gama da jaza'i ya kazatan